masu sauraron mu kamar da yadda kuka sani a yanzu haka ana gwabza kazamin fada tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje tare da mawaki rarara har ma ya kai gwamnan ya fara yin barazanar cewar za a rushe gidan mawaki rarara bisa zargin cewar an yi ginin ba akan ka'ida ba saboda an yi ginin akan hanyar ruwa ne to a yanzu haka dai jaruma Aisha Humaira kuma PA ta mawaki rarara ta wallafa wata sabuwar bidiyo a inda aka hangi mawaki rarara yana yin rawa da tsalle abinsa tare da rubu rubuta cewar kanku ake ji mu dai nishaɗin mu kawai muke yi. Muna tafiya kana mana bidiyo abin matsa. Inda ake siyar da